Samar da sassaucin gudanar da al'amuran kasuwanci ga 'yan kasuwar Nishar da ke sa ran juya harkokinsu zuwa ƙasar Tunisia kamar yadda ƙasar ta Tunisia ke fatan a bata damar fita da wasu hajojin da take bukata daga wajen Nijar. shine ne makasudin wannan taro da gwamnatocin ƙasashen biyu suka shirya da zummar ƙarfafa hulɗa da cuɗanya tsakanin 'yan kasuwa. Musa Sidi Muhammad shine shugaban hukumar bankasa kasuwancin Nishar Chamber de Commerce. Wadansu sai sun doki jirgi ko sun dubki tikita su taiwata kasa dan su samu su gaba da 'yan kasuwa. To wannan chance ce gare su kowane fanni ne commerce akwai haraka na BTP material na kayan gini akwai kuma na wuta akwai kuma kamfanonin da suke nan suna iya kafa kamfanoni ma na energy solar akwai wanda suke cikin harka aiki na computer akwai wanda yake cikin wajen kiwon lahiya akwai babban école professionnel na Tunisia wanda kuma suke aiki duka. Duk wani fanni da kake tamman dai cikin wannan kasuwanci vraiment wannan kuma shine alfahari ga 'yan kasuwa abinda suke nema kenan eh, a ba su goyon baya tuni dai wasu 'yan kasuwar ta nishar da suka tantauna a keɓance da takwarorinsu na tunisia suka fara nuna gamsuwa da abubuwan da suka tsayar a junansu. Na tattauna da kamfanoni da yawa kusan mu kasa ce mai arziki na ƙarƙashin ƙasa da yawa kuma 'yan kasuwan na Tunisia suna son su ƙwarai sun ce za su kawo gudunmuwarsu a ci gaba da hudu tsakanin Nijar da Tunisia. na yi magana da wasu da muna da niyya mu yi kamfani da su da mu duka su cikin kan lantarki na solar nan da za yi mun samu wannan abu mai kyau ne da za a kawo ma eh, an kasan mu na Nijar. mu aikin mu cimaka ne kenan abin da za mu duba kamar wajen transformation sarrafa cimaka kowane iri ana sarrafa shi kenan su ba su rasa kamfanoni wanda ke yi wannan aguguwa to idan mun samu irin su sai mu shiga mu gani abin da hali zai kawo ko ba ga harkokin saye da sayarwa a tsakanin kasashen biyu prime minister birjira fini ya bukaci hukumomi da 'yan kasuwar tunisia su duba hanyoyin kafa kamfanoni da masana'antu a nan nishar ta yadda za a buɗe hanyoyin saka hannun jari ga masu bukata. En vue notamment de l'installation, nous le souhaitons vivement, de nombreuses entreprises tunisiennes au Niger. Kasar Tunisia na daga cikin jerin masu hannun jari a bankin Sony Bank na kasar Nijar baya ga harkokin da Tunisiyar ke yi a fagen inshorar wannan kasa sai kuma fannin zirga-zirgar jiragen sama inda kamfanin Tunis Air ke jigila a kai a kai tsakanin Tunis da birnin Yamai abinda Prime Minister Yusuf Shahid ya ce manuniya ce da ke fayyace kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu. de notre coopération économique. A yayin wannan babban taron haɗin gwiwa hukumomin kasuwancin ƙasar Nijar da takwarorinsu na Tunusiya sun saka hannu a kan wata yarjejeniya wacce a ta kowace daga cikin ƙasashen biyu ta ɗauki alkawalin bayar da kariya ga dukkan wani ɗan kasuwar da aka yi katari ya ci karo da wata matsala a ɗaya daga cikin ƙasashen biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.